Cristiano Ronaldo ya zamanto ɗan wasa na farko a tarihin ƙwallon ƙafar Hispania da ya ci ƙwallaye hamsin a kakar ƙwallaye biyar a jere. Kaftin ɗin ƙasar Portugal ya ci ƙwallo ta ƙarshe a lokacin da ƙungiyar Real Madrid ta samu nasara kan abokiyar karawarta ta Malaga uku da ɗaya ranar Asabar. Hakan ya maida Real Madrid maki ɗaya bayan abokiyar hamayyarta Barcelona. Ronaldo dai ya rasa damar shiga littafin tarihi bayan da ya samu rashin sa'a a lokacin buga ƙwallo daga kai sai gola. amma duk da haka ya taimaka an ci kwallaye har sau biyu kuma ya zarga tilan kwallo guda a raga. Hakan na nufin ɗan wasan mai shekaru talatin da haihuwa ya samu nasarar cin kwallaye a kakar wasannin La Liga har biyar da cin kwallaye tara. Ronaldo da ya yi wasanni har arba'in da biyar a wannan kakar. 'dan wasan da ya zo filin wasan ƙungiyar Real Madari a shekara ta dubu biyu da tara kan maƙwardan kuɗaɗe har iro miliyan tamanin.